اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وبريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وبريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo takwas ga watan tara dubu biyu da tara muna nan a cikin sura ta talatin da bakwai za mu tashi aya ta goma ta ashirin da ɗaya na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa hal ataka naba'ul khasm id tasawwaru al-mihrab إذ دخلوا على داود منهم قالوا لا تخف خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء واهدنا فيها وعزني في قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى معاجه وإن كثيرا من الخلقاء واستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da ba mu labarin annabinsa manzansa annabi dauda sallallahu alaihi wasallam inda kissa ta fara inda Allah ya ce isbir alama ya kolon ka yi haƙuri ka jure a bisa abin da suke gaya maka na mummunar magana wadkur abdana ka tuno ko ka ambaci bawanmu mai daraja dauda shine annabi dauda zal'ait mabocin ƙarfi a wajen aikata ibada da kyakkyawar aƙida innahu awwab lalle shi mai yawan konkomawa ne zuwa ga Allah inna sakharna jibala ma'ahu Allah ya ce mun huwace duwatsu tare da shi yusabbihina suna yin tasbihi bil ashiyi da malece wal ishraq da kuma lokacin hudowar rana wattaira ma'shuratan Allah ta'ala ya ce haka tsuntsaye ababen tattarawa ne gare shi suna yin tasbihi tare da shi Kullum kowanne daga cikinsu lahu ga Allah damirin yana koma ga Allah auwabun masu konkomawa ne da tasbihi da girmamawa da tahmidi da tamjidi da tabjili zuwa ga Allah ta'ala wa shadadna mulkahu Allah ce mun ƙarfafa mulkinsa wa atainahu hikimata mun ba shi hikima wa man utal hikimata faqad utiya khairan katira wa fasl al da kuma bayani daki daki dalla dalla yadda kowa zai gane ya fahimta sai Allah ta'ala ce wa hal ataka shin labari ya zo maka naba'ul khasmi labarin masu shari'a masu husuma masu daru masu rikici da suka zo fada ko majalisa ko zauren annabi dauda if yayin da tasawwarul mihrab suka ƙetara suka tsallaka wato katangar gidansa suka same shi a farfajiyar gida al-mihrab farfajiyan wajen masallaci ita ke kira mihrab cikin masallaci da farfajiyansa farfajin ita ake kira mihrab to shine suka tsallaka masa wannan katanga suka shiga farfajiyarsa inda yake hutawa wanda yake jikin wannan masallaci na baitul maqdis if dakhalu alaihi kuma ka ambata musu lokacin da suka shiga wajen Annabi dauda faqadhi minhum sai ya firgita minhum daga waɗannan mutane kamata ya baƙo ya biyo ta ƙofa tunda kuma ya san gidan nan da masu gadi sai kawai ka ga mutum a tsakar gidanka ya hauro ma katanga dole ne ka firgita wannan alfazu ne al'insani ɗabi'a ce ta ɗan adam idan ya ga abin tsoro ya tsorata in ya ga abin razana ya razana in ya ga abin firgita ya firgita in ya ga abin kaɗuwa ya kaɗu ƙalu sai suka ce masa su waɗannan waɗanda suka kawo shari'a ɗin suka ce la takhaf kada ka ji tsoro kada ka damu khasmani mu masu rikici ne guda biyu baga ba'duna ala ba'din abin. mu ne yayi zalunci akan shashi ma'ana mun kawo ƙara ne akan ɗaya ya zalunci ɗaya fahkun bainana bil haƙƙi. ka yi hukunci tsakaninmu bil haƙi da gaskiya wala tushiqub kada ka ƙetare iyaka wahadina ka shiryar da mu ila sawa'i sirat zuwa ga tsakiyar tafarki madidici kada ka bauɗe nan kada ka bauɗe nan ga yadda shari'ar tamu take inna haza lalle wannan da kake gani akhi dan uwana ne dan uwa yakan iya zama ta fuskoci da dama akhi ko dan uwana shakiki ko dan uwana li abin ko dan uwana li ummin ko dan uwana na addini ko dan uwana na mu'amala mun yan uwantaka hawa hawa ce akwai dan uwanka na jini akwai dan uwanka shi na jinin akwai shakiki akwai li abin akwai li ummin akwai ɗan uwanka na addini ko ina yake a duniya addinin ku ɗaya innamal mu'minuna ikhwa akwai ɗan uwa na zaman gari garin mu ɗaya ko ƙasan mu ɗaya ko wajen sana'an mu ɗaya wannan yan uwantaka ce a duniyawiya zaka dangana shi gare ka ne ta waccan fuska kadai ba ta kowace fuska ba yace haza akhi inna haza lalle wannan akhi dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'jatan yana da akuya ko tinkiya guda casa'in da tara ɗari ɗaya babu waliya na'jatun wahidatun ni kuma ina da akuya guda ɗaya faƙala amma sai ce min akfilniha ka bani kiwonta in haɗa ta zama ɗari wa azzani kuma ya buwaye ni ya rinjaye ni fil khitab a cikin tattaunawa wannan shine surar masu wannan shari'a da suka kawo wa annabi dauda ba ya ji mutum ɗaya ba kafin ya yanke hukunci me ya kamata ya yi ya ji ɗaya ɓangaren to bai tsaya ya ji ɗaya ɓangaren ba sai ce ƙala haƙiƙa ya ce laƙadu maka haƙiƙa ya cuce ka bi su'ali na ajatika ila ni ajihi kaga ai tambaya kawai bai fa karɓan ba hakan ya kamata ku kula da kyau ba caye ya ƙwace min ba caye akfilni ha ka bani ita in haɗa a cikin nawa ai kaga abinda ba a riga an yi ba ya kamata shi kuma a ji nasa ɓangaren kafin a yanke masa hukunci qala sai ce laqad maka bi su'ali ba bi akhadhi ba da bai riga ya karɓa ba ina so ku fahimci yadda qur'ani ya ka abun saboda zan kawo muku maganganun ƙarya da ake dangana a wannan kissa yadda za ku gaba su da wata alaka face yahudawa ne suka kirkiro waɗannan kissoshi na ƙarya domin su ɓata annabin Allah Dauda Ko ba dai a cikin wannan al'umma din ba sai ce laqad zalamaka hakika ya cuce ka bisu'ali da tambayar da yayi na ajatika ya tambayi akuyarka ya hada ta ila ajihi zuwa ga tasa tambayan ne ma yi zalunci bai kamata ya tambayan ba ba a je ga kwacewar ba tukunna kan tambayar ake wa inna kafiran hakika da yawa min al na abokan mu'amala kasuwanci ake kiwo ake noma ake tare la yabghi ba'dhum ala ba'd sai kaga shashi yana cutar shashi wannan ɗabi'a ce ta masu mu'amala din da aka haɗu sana'a kasuwanci kuke saye da sewa kuke noma kuka haɗa ku ne kiwo kuka haɗa sharika ce ta kamfani ko shaya kuka haɗa kuke wani aiki ƙarshe da wuya kaga an wanye lafiya sai wani ya cuci wani la ya bagi ba'aduhum ala ba'di wannan shine ɗabi'ar masu gauraya sana'a suna yi tare illal ladzina amanu wanda kaga ba sa cutar yan uwansu a cikin mu'amalarsu sai fa waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka biyar da ayyuka na ƙwarai wa qalilum ma amma kaɗan ne ƙwarai hum ake samun irinsu wa qalilun ma hum kadan ne kwarai ake samun wanda ake mu'amala da su a wanye lafiya wa dhanna daudu sai annabi dauda ya tabbatar a azannu anan bi ma'ana al-yaqin ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim وأنهم إليه راجعون بظن تجاوز الأمرين أحدهما أقوى من ba zannu ظن أنا مع نفسه يقين sai annabi dauda ya sakankance annama fatannahu cewa lalle kadai mun jarabce shi ne mun gwada shi ne fastagafara rabbahu nan take sai ya nemi gafarar Allah wa kharra ya faɗi raki'an yana mai ruku'u ga Allah wa anaba kuma ya koma zuwa ga Allah al'amarinsa gaba ɗaya ta gafarna lahu zalika sai nan take muka yafe masa wannan abin da ya faru wa inna lahu indana lalle annabi dauda a gurinmu la zulfa yana da babban matsayi makusanci ne wa husna ma'af kuma yana da kyakkyawan makoma a wurinmu in ji Allah ta'ala annabi dauda Allah ya ambace shi sau goma sha shida a cikin alkur'ani a cikin surori daban-daban har guda tara a suratul baqara an ambace shi sau ɗaya tak wa qatala daudu jaluta nan yazo suratul nisa ma an ambace shi sau ɗaya suratul ma'ida ta uku sau ɗaya suratul an'am sau ɗaya suratul isra sau ɗaya suratul anbiya sau ɗaya suratul namli sau biyu suratul saba'i sau biyu suratul sad wannan kenan sau biyar aka ambaci sunansa wannan shi ba da goma sha shida a cikin surori guda tara an yi shi a ƙasar palestine kusa da birnin gaza yanzu wanda yake hannun yan hamas lokacin da ya gwamza yaƙi ya yaƙi asalin palestinawan gurin su ne wanda shugabansu dalut jalut kai mulkinsa ya yi faɗi har zuwa ailatu lokacin da ya kafa gwamnati har zuwa kogin furat kabarinsa an ce yana nan dutsen kan dutsen ta dama daga mai zuwa baitul maqdis zuwa ramallah bayan wani guri da ake kira abu gash ya rasu a shekara ta 963 kafin haihuwan annabi isa kamar da sun adalusul qur'anil karim na dr shauki ahmad khalil to annabi mai daraja irin wannan kissoshin da ake bayarwa a kansa ba su da tushe ba su da asali ba su da makama wanda za ka ga mafi yawan tafsirai in za ka ɗau tafsiri ɗari to za ka samu saba'in da biyar sun kawo waɗannan kissa ta karya kuma a nan ake mata kwane-kwane Allah ya gaya mana me ya faru ba maganar mace a nan gurin ba maganan tsuntsu a nan ba magana kowa masu hukunci ne mutum biyu tunda ne alkali ne shugaba sai zama ya ware wasu ranaku baya sauraron mutane yana cikin gida su kuma waɗannan sun kawo ƙara kamar yadda Allah ya faɗa ba dama ka ce waɗannan mala'iku ne mai hujjaka mala'iku ne tunda ba kalmar mala'ika a gurin sun kawo ƙaran maganan awakinsu wannan yana da akuya casa'in da tara wannan yana so ya karɓe masa ɗaya ya haɗa saboda sun hauro masa katanga sun faɗo masa cikin gida ba tare da sun biyo ta ƙofa ba wataƙila masu gadi suna nan ba za su basu su gana da shi ba sai suka hauro hauro su ya firgita shi mutane ne shi ba mala'iku ba ne ba inda aka ce musu mala'iku ko ba inda aka ce annabi dauda ya aikata kaza wannan kissar ba ta faru ba an kawo ta ne a matsayin misali wanda za ku ji bayanin malamai a kai wannan kissa Allah ya tsarkake bakinka da kwakwalwarka ma daga karanto ta yadda take don ba ta da daɗin saurare ba ta da daɗin ji ba ta da daɗin kamantawa amma malamai da yawa a wajen tafsiri suna karanto wannan kissa wacce ta fito daga bakin yahudawa suna jingina ta a cikin wannan kissa shine nan yake cewa na tafsirul qasimi al musamma mahasin ta'awil yake cewa lil mufassirina fi hadha an naba'u akan wannan labari fi hadha an a ƙawalu. malaman tafsiri suna da maganganu mai tarin yawa akan wannan kissa yadda ta zo haka adidatun wa wujuhun mutanawwi'a daban-daban da fuskoki masu tarin yawa marji'uha ila mazhabaini amma tana komawa ne zuwa ga mazhaba guda biyu mazhabi man yara annaha tushiru ta'aridan ila wuzrin alamma bihi daudu alaihi salam suna nuni cewa wani laifi ne annabi dauda ya aikata shine wannan kissa aka kawo ta a matsayin tamsil wato wai mala'iku ne suka zo guda biyu ba wai abin ya faru ne kamar yadda yake ba mala'iku ne guda biyu shi annabi daudan ne ya wani abu shine aka turo mala'iku suka zo da surar mutane kun ga ba wannan magana alkurani bai ce mala'iku bane sai suka ce wa suka zo da surar mala'iku shine suka hauro gidan nasa suka gaya masa abin da shi ya yi sai ya yanke hukunci a kai sai ji abin shi ya shafa sau da haka ne sai ya maza ya koma ga Allah ya tuba shi ne ya ta kuka hawayensa yana zuba har sai da ya rami bishiya ta fito a wani ثم غفر له ومذهب من يرى أنها hukumatun fi خصمين da ko malamai na biyu na tafsiri wanda suke ga wannan wani abu ne ya faru tsakanin ɓangarori guda biyu masu rigima la ish'ara bi zalik famin man zahaba ilal awwal ibnu jarir daga cikin waɗanda suka haikaito waɗancan kissoshi na isra'iliyat kuma suka dangana su ga wannan annabin Allah akwai ibnu jarir shekul mufassirin a cikin mujalladi na ashirin da uku shafi na ɗari da arba'in da uku ya kawo waɗannan maganganu fa innahu qala haza mafalun darabahu al-khasamu al-mutasawwiruna ala jawda mihrabahu yace wannan misali ne waɗannan masu rikici masu hauro katanga suka bugawa annabi dauda wanda suka hauro katangarsa Wazalika zalika anna dauda kana lahu fi ma qila tis'un wa tis'una imra'atan cewa an ce annabi dauda yana da mata 99 wa kana lirrajuli allazi aghzahu hatta agarahu hatta qutila imra'atun wahidatu sannan akwai wani ana kiransa wai uriya uriya shi uriya din yana cikin kwamandodin wai shi annabi dauda wannan kisafa fa ba ta ƙur'ani ba ta hadisi yahuda suka kata amma malamai suka sassoka kata a cikin tafsiri kuma suke karanta mutane ba su san cin mutunci su yahudawan suka shirya ga annabi dauda ba saboda ta zuriyarsa ne annabi isa ya fito su kuma suna son su rushe martaba annabi isa sai suka soki kakan kakansa annabi dauda su ko malamai da suka suka yayi mota suka ga ina za ta dace sai suka nemi wannan gurin suka watsa ta a ciki cewa wai sai ya ce Allah ka bawa annabi Ibrahim daraja ka ba annabi wani daraja wasu Allah ya ce to ai na jarabce su ne sai da suka ci jarabawan na ba su amma kai ma kana sha'awar jarabawan sai in jarabce ka to shi ne aka turo wani mala'ika sai ya zama kurciya kyakkyawa shi kuma dama yana sha'awar kurciya da ya ga kuciyar sai je zai kama ta sai kuciyar ta tashi ya sake binta zai kama ta sai ta tashi yana binta yana binta har ta kai wani gida sai kuciyar ta shiga gidan sai ya bi ta ashe akwai wata mata tana wanka sai je wai sai ga matar da ya ganta ita kuma babu kaya a jikinta ma tsirara ciki sai ta jawo gashin kanta sai ta rufe jikinta sun haka sai wannan sai ya ji wai yana son wannan matar sai tuntuɓa ya ce matan wace ce wannan sai aka ce ai matar kwamandan ka ce uriya sai ya ce to shi kenan in an je filin daga a sa uriya a gaba a kashe shi su da aka da aka je filin daga aka sa uriya a gaba aka gama yaƙi bai mutu ba aka aika ɗan saƙo aka gaya mar uriya fa bai mutu ba sai ce a sake shirya wani yaƙin a wata ƙasar da shi aka sake shirya wani yaƙi aka wata ƙasa nan ma uriya bai mutu ba ice a sake shiryawa aka sake shirya aka je wata ƙasa bai mutu ba ta akwai wata akwatumin baƙi ta ali musa wa harun wanda an sa akwatin a gaba ana yaƙi duk wanda yake bayan ta akwatin na gaba yana cin nasara wasu ya ce a sa shi a gaban akwatin kuma ka'ida an sa ka a gaban akwatin ko kai shahada ko kai nasara ba za je ka rasa ɗayan yin ba to shine sai uri ya mutu a wannan tafiya to shine sai ya samu dama tunda mijinta ya mutu da sai ka'aba sai ta kaba sai ya aure ta to wai wannan suka ce shine ya cike ɗari da ita kuma wai wannan matar ita ce ta haifa annabi suleiman Mun ji ƙarya wannan kissa karya ce ko shakka babu sai suka ce a'a ba ma haka ne ya faru ba sai aka ce wai zuwa ya ya samu oriya din ya ce na gama taka ina so da Allah ka sake tan aura aka da aka ce a ba ma haka ba ne uriyan yana son ta ne kafin a ɗaura aure da ya ganta sai ce ma uriya ɗin ban mun wance wato ya yi neman aure kenan akan auren dan uwansa wala ya khatuba ahadukum ala fihi Shi ne ya karɓe masa sana to ne ake so a faɗakar da shi bisa wannan abin da ya ko limamin ungonku ko mai ungonku ya wannan ya rashin mutunci balle annabin Allah mai daraja ma'asuni irin annabi dauda a tashi a jingina wannan karya gare shi na kawo wannan ne saboda na san mafi yawan tafsiran da muke amfani da su a ƙasar nan babu wanda babu wannan kisa a ciki sai kaɗan kuma in aka zo malamai ba sa faɗakarwa haka ake karanta a wuce mutane suna girgiza kai an dangana mummunan abu ga annabin Allah shi yasa ibnu kasir yake cewa cikin albidaya wa nihaya juz'i na biyu shafi na ɗari uku da wa qad zakara kathirun min al-mufassirina da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata min salafi wal khalafi da da na yanzu ha huna qasasan sun kawo su kissoshi karkashin wannan kissa ta annabi Daud wa akhbaran da labarai aktaruha isra'iliyatun mafi yawanta labaran yahudawa ne wa min ma huwa makzubun la muhalata ice wani daga ciki ƙarya ne ko shakka babu tarakna iradaha yace mun yi watsi da kawo ta fi kitabina a cikin wannan littafin namu na albidaya wa nihaya qasdan kuma da gangan na kina kawo ta iktifa'an waqtisaran ala mujarradi tilawatil qissa ce na wadatu abu ta karanto muku kissa yadda take a cikin alqur'ani min alqur'ani alazim sai anan sai yake cewa to wannan shine abin da ya faɗa ثم لما قضى للخصمين lokacin da ya hukunci ga masu rigiman nan bima qada alima anna hubtuliya sai gane cewa ashe shi fa ake nufi fasa'ala gufrana dhanbihi wa kharra sajidan lillahi wa anaba ila rida rabbih sai ya fadi ya sujjada ya koma ga Allah ne mu yardarsa wa taba min khati'atihi ya nemi tuba daga zunubinsa haza ma qala ibn jarir wannan shine fa shekul mufassirin din gaba daya madogara aljami'ul bayanul qur'an shine babban tafsirin jami'ul bayan shine babban tafsirin to shi ma ga abin da ya faɗa kaga dole ne ko da sani ko da rashin sani malamai da yawa su zo su faɗa cikin wannan kuskure da aka faɗo tun daga farko ثم أسند قصته مطولة من روايات عن ابن wa والسدي wal والحسن wa qatada wa wahab wa mujahid ya kawo waɗannan kisoshin duk aka dangana su ga waɗannan manyan malaman wa min tariqi wa min tariqin an anas marfu'an wa yushbihu siyaq ba'dha ma zukira fi at al-mutadawila al-an wanda abin hayye kama da abin da yake cikin at ta yanzu qala as-suyuti rahimahullah al-imam as-suyuti yace a cikin littafin ikilil juz'i na 21 shafi na 220 zuwa 221 yace alqissatu allati yahkunaha fi sha'nil mar'ati kissan nan da ake karanto muku dangane ga abin da ya shafi matan nan wa annaha a'jabathu cewa ta kayatar da shi wa annahu arsala zawjaha ma'al ba'fi hatta qutila ya aika mijinta cikin yan kai farmaki har aka kashe shi akhrajaha ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya fito da ita min hadisi anas marfu'an daga hadisin anas kuma aka jingina wa annabi wa fi isnadihi ibnu lahi'a amma a cikin sanadin akwai ibnu lahi'a wa haluhu ma'ruf duk mai karatun hadisi ya san waye ibnu lahi'a kuma alqabi ne a ƙasar masar wanda malamai suka yi hukunci daban-daban a kansa akwai littafi da aka wallafa ma akan ibnu lahiya an ibn sakhar an yazid ar-raqashi wa huwa da'if wa akhrajaha min hadith ibn abbas mawqufan wannan shine abin da al-imam ya faɗa ya karyata waɗannan labarai yace ba su da tushe ba su da asali أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يأتي من طريق صحيح dangane ga abin da ake dangana annabi sallallahu alaihi game da wannan kissa bai zo ta hanya mai kyau ba wa amma mawqufu min zalika ala sahabi wal atba radiyallahu anhum amma abinda ake tsaye da shi akan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su fa mu'awwaluhum fi zalika ma zukira fi tawrati madogararsu abinda aka ambata a cikin at-taura min hazan naba'i na shi wannan labari mara tushe aw thiqa ko amintarsu man haka an haga wanda ya hakaito ta daga cikin at-taura wasu suna ga saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddisu an bani isra'ila wala haraj man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari abinda ake ruwaitowa daga isra'ila kashi uku ne akwai abin da ya yi daidai da abin da yake hannunmu mai hukuncinsa yarda da karɓa akwai abin da ya ci mutuncin ya saba wa abin da yake hannunmu mai hukuncinsa watsi wurgawa akwai abin da ya zo bai wulaƙanta abin da ke hannunmu ba bai tozarta abin da ke hannunmu ba hukuncinsa shine a tawakuf duk wata kissa da za ta zo ta ci mutuncin wani annabi daga cikin annabawan Allah kissar ƙarya ce wannan shine abin da alqadi iyad a cikin ashifa ya karantar da malaman duniya to shine yake cewa wa yanbani ala zalika zahabuhum ila tajawiz mithli hadha ala al-anbiya suko suna ga irin waɗannan abubuwa na rashin kirki ma suna iya jingina annabawa shi وقد ذهب طائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ wasu suna ga abin da ba ƙarya ba ma a iya cewa wani daga cikin annabawa ya yi wanda mun gani a cikin bible ha an dangana wani annabi daga cikin annabawan Allah cewa ya sha giya har ya je ma 'ya'yansa akwai annabin da aka ce sun yi kokawa da Allah ya ɗau Allah ya kayar har iska tana fita daga hancin Allah irin waɗannan abubuwan na cin mutunci har wani a ingila yana cewa in kana da bible ka nemi akwatin karfe mukullin karfe ka rufe shi don ka ɗauka ga abin da yake ciki na batsa to sai a ɗebo irin waɗannan batsa a zo a jingina ta ga annabawan Allah kuma a saka ta cikin tafsiri ana karantawa wannan bai dace ba bai dace da mukamin annaba da darajarsu da kimarsu a dinga shirɓuta irin waɗannan shirɓuci ana kaiwa gare su ba mala ibn hazamin yace wa huwa qaulul karramiya min al murji'a shine maganan wata kungiya daga cikin karramiya wanda suke ga ba laifi a jingina wa annabi karya daga cikin annabawan Allah wa ibn tayyib al baqillani min al ash'ariyya wani malam baƙin lani cikin asha'ira shi ma yana da irin wannan ra'ayin wa man ittaba'ahu wa huwa qaulul wan nasara wannan shine ra'ayin yahudawa ra'ayin nasarar shi sa waɗannan gaza tana nan dankare a cikin littattafansu sun marar da hazan a an ce wai abin nan wai ya ɓoye wa Allah a cikin aljanna annabi adam Allah yana neman sa ina kake adam ina ka shige ne wai ya shige wa Allah wani guri bai ganshi ba wannan yaushe za a karanta wa mutane wannan a matsayin addini rahimahullahu raddan matinan yana cewa wa amma al-madhhabu thani fa ma jazama bihi ibnu hazm fil fisal wan nihal yana faɗa cikin juz'i na hudu shafi na biyu yace ma hakahu ta'ala an dauda alaihi salam qaulun sadiqun sahihun abinda Allah ya faɗa ga annabi dauda wanda yake qur'ani haka ya faru masu hukunci ne mutum biyu Allah bai ce mana mala'iku ba wanda ya ce mala'iku ne yawa Allah ƙarya tunda Allah bai ce mala'iku ba ne wanda yace sun zo su yi bayani ne akan matar annabi dauda da ya kwacewa wani sun yi ƙarya dan ba magana mace a gurin ba maganan awaki ya kawo su abinda kawai annabi dauda ya a gurin wanda ya nemi gafara shine ya ji mutum ɗaya ya yi bayani bai ji ɗayan ba shine Allah ya nuna masa duk sanda aka kawo maka ƙara mutum biyu in ka ji wannan to kafin ka hukunci ka ji wannan ya abin da ya faru shine yakin aya ma ba maganan mace ba maganan tsuntsu ba maganan yana da mata casa'in da tara ba maganan ya wa wani ɗaya ba ma maganan kwata-kwata ba shi da alaƙa da wannan gurin ƙirƙiro shi aka yi aka zo aka danna shi a cikin alƙur'ani ice la yadullu ala shay'in mimma qalahu almustahzi'una bai da alaka da abinda masu istihza'i suka faɗa alkazibuna maƙaryata almuta'alliquna bi khurafatin wanda suke rataya da wasu shirme da shirbici wallada hal yahud wanda yahuda suka haifar wa inna ma kana zalika alkhasmu qauman min bani adam wasu mutane ne daga bani adam bila shakkin babu shakka muqtasimaini waɗanda suke rikici fi ajin min al akan wasu awaki daga cikin dabbobi alal haqiqati bainahum kamar da Allah ya faɗa a tsakaninsu baga ahaduhuma alal akhar ala nafsil aya ɗaya ya cuci ɗaya suka kawo ƙara wa man qala innahum kanu mala'ikatan wanda di yace waɗannan mala'iku ne mu'arridina bi amrin nisa sun zo suna magana ne akan al'amarin mace faqad kadhaba ala ya yayi wa Allah ƙarya wa qawwalahu ma lan ya kuma jingina wa Allah abin da bai ce ba wa zada fil ma laisafihi ya yayi ƙari a cikin ƙur'ani abin da babu wa kadhaba Allah kuma ya ƙaryata Allah wa aqarra ala nafsihi al khabisati ya tabbatar a bisa ransa barna annahu kazzaba al mala'ika ya ƙaryace mala'iku domin kace mala'iku ne abin bai faru ba wani mala'ika yake da akuya 99 wani mala'ika yake da akuya daya to yanzu wannan labarin da mala'ikun suka bayar ƙari in kace mala'iku ne ba akuyar ƙarya suka yi kenan ko tunda wanda ya ce yana da akuya 99 ko mala'ika ne bai kamata bai da akuyar ya ce yana da ita ba ya ce dan uwansa yana da akuya daya ka ce mala'iku ne kuma ba su da awakin kenan ka sa mala'ikun ka ce su ma ƙarya su kuma ka ce Allah hakaito mana ƙaryan mala'iku kaga wannan bai da alaka kwata kwata da wannan kissa ba yadda za a shigo mana da ita cikin alqur'ani mu mai tsarki wanda yake girmama annaba yake darashta su kuma akan aqidan mu da aka dora mu akai mu girmama annabawa duka shi yasa yake cewa to ya ce babu wannan li'anna Allah ta'ala ya kuru hal ataka naba'ul khasmi in kace ba khasmu bane kaga kenan ka ce Allah Allah bai faɗi daidai ba labarin masu rigima kai sai kace ba rigima suka yi ba zuwa suka yi wa annabu dauda kwatance kuma Allah ya ce masu rigima kai ka ce ba rigima suka yi ba zuwa suka yi abin nan dinsa fa qala huwa lam yakunu qat kasmaini kai ka ce ba faɗa suke ba wala baga abuhum ala ba'adin ka ce ɗaya bai cuci ɗaya ba bayan su sun ce ɗaya ya cuci ɗaya wala kana qattu li ahadihima tis'un wa tis'una na'jatan ka ce ɗayan bai da akuya 99 ɗayan bai da ɗaya wala kana li akhar na'jatun wahidatun ka ce ɗayan ma bai da akuya ɗaya wala qala lahu aksilniha ka ce ma da yace aksilniha wai ma bai faɗi hakan ba a matsayin kwatance ake wa annabi dauda wannan maganar an kace ne a matsayin wasan kwaikwayo fa'ajabu ice ku yi mamaki bayan Allah lima yuqshimuna fihi al-batila anfusahum ta kaka suke kutso da barna wa kansu a cikin wannan kissa na'uzu billahi min al Allah ya tsare mu daga tabewa summa kullu zalika bila dalil sanawan duka ba shi da wani dalili sai kissa yahudawa bal da'awal mujarrada kawai da'awa ce ma ba ta da hujja wa tallahi inna kullu mur'in minna yace na rantse da Allah ko na ɗaya daga cikin mu la yasunu nafsahu zai kare mutuncinsa wa jarahul mastur da makocinsa wanda yake mai mutunci an an ya ta'ashshaqa imra'ata jarihi a ce ya kaunaci matar makocinsa summa yu'arridu zawjaha lil qatl amdan sannan ya tura mijinta wani guri dan a kashe shi a ce makocinka ya haka ma bai kamata ba li yatazawwajaha dan ya aure ta wa an yatruka salatahu li ta'irin yarahu kuma a ce wai yana sallah ne ma a kisa ta aka yana sallah ne ga tsuntsun ya bar sallar ya bi tsuntsun hadhihi afhalus sufaha ita wannan ayyukan wawaye ne almutahawwikina sakarkaru alfusaq fasikai almutamarrijina waɗanda suka wa Allah la af'alu ahalin birri wat taqwa ba aikin masu nagarta masu daraja bane fa kaifa bi rasulillahi dauda ta kaka za a jingina wannan kisa ga annabin Allah dauda allazi uhiya ilaihi allazi uhiya ilaihi kitabuhu aw hallahu ilaihi kitabahu wa ajara ala lisanihi kalamahu wanda Allah ta'ala ya masa wahayin littafinsa kuma yayi magana akan harshensa laqad nazzaha Allahu azza wa jalla Allah ya tsarkake an an yamurra mislu hadha fushi bi balihi a ce wannan kissa ɗin ta gudana akan harshensa ma Allah ya tsarkace wannan fa kaifa an yastabifa ila fa'alihi ya kuma za a jingina wannan ga ayyukansa wa amma istighfaruhu wa khururuhu sajidan in kace to me yasa ya istighfari kuma ya faɗi yana sujjada in waccan kissa karya ce wa maghfiratul lahi lahu da gafarar da Allah yace ya masa ice ai fal anbiya'u alaihimus salam aulan nasu bi hadhihi al af'alil karimati ai annaba su suke istighfari dama su suka san girman Allah wal istighfaru fi'lu khairin kuma istighfari aikin alheri ne manzo Allah ma Allah ta'ala yake ce masa ne wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara ba sai kai ba amma Allah ce ka nemi gafaran zunubinka tare da bai yi zunubin ba saboda koyawa al'umman sai da ake istighfari la yunkaru min malakin wala min nabiyin ba a inkari an ga mala'ika ko annabi yana istighfari wala min muzunubin ko an ga mai muznubi wala min ghairi muznibin ko ba ka da zunubi ai kana istighfari fan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yastaghfiru Allah limuznibi ahli al-ard ai manzo Allah yana nema waɗanda suke bayan ƙasa yana musu istighfari ko yana neman Allah iyafe musu wal mala'ikatu haka mala'iku kama qala ta'ala wa na lil ladzina amanu mala'iku suna neman ai gafara ga waɗanda suka yi imani suna rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim wa amma qawluhu ta'ala an dauda alayhi salam wa zanna daudu annama fatannahu wasu kan ce to ai an ce an jarabce shi an jarabce shi mana da jin maganar mutum ɗaya bai ji ta ɗayan ba shine kai abin da qur'ani ya faɗa don mai sai ka ce mace aka jarabce shi da ita haka lokacin da muka yi shekara goma sha ɗaya da suka wuce tasirinmu na biyu na shekara ta biyu mun zo kissar haruta da marut wanda muka yi irin wannan bayanin a gurin wanda aka ce mala'iku ne su ma wai aka sako da su duniya kun sani abin da ake faɗa akan wannan shi ma mun yi bayani irin wannan akan ƙaryar wannan kissa da rashin tushenta da asalinta haka da muka zo na jin a shekara ta hudu a kan maganan annabi dauda a cikin suratul araf ne wajen maganan da aka ce ya yi shirka saboda yana haihuwar 'ya'ya suna rasuwa shedan yazo ya ce masa ai idan baka baka sa wa ɗan Abdulharis ba za su ci gaba da mutuwa wai shi ya sa Abdulharis ɗin? din ne Allah yake cewa falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma sai aka ce annabi Dawud annabi Adam yayi shirka ƙarya ne wannan kisar suna nan haka wajen annabi suleiman aka ce annabtarsa a zobe take shine wani ya sace zoben shine aka kore shi daga annabta ya kwana arba'in a bakin kogi wani ya sa zoben ya zama annabi Suleimanin ya hau gadon annabi Suleimanin ya zauna da matan annabi Suleimanin har tsawon wannan lokacin wai kana daga baya ya samu zobensa shine ya koma annabta wannan kissa ita ma ƙarya ce da muka zo gurin mun yi bayaninta haka kissar da ake bayarwa game da annabi yusuf game da maganarsu da matar sarki nan ma muka zo muka nuna wannan kissar ƙarya ce ba ta da asali ba ta da tushe akwai kuma ta annabi sulemani da aka ce yana wasa yana kallon dokuna suna ci har rana ta faɗi bai sallar la'asar ba ne Allah ya masa wa'ayi ya ce kai ka tsaya kana ci har ka bari rana ta faɗi wa ma ana la'asar a lokacin ko har rana ta faɗi bai la'asar ba shi ma za ku ga inda aka fake aka jira wannan kissa ta ƙarya ce haka maganan annabi ayyub shi ma aka ce annabi ayyub a harshen sa sai da ya riɓe har tsutsa tana fitowa a harshen sai ta faɗi sai ya ɗauko ya mayar sura kawai matarsa tai kaza tai kaza ya rantse sai ya yi mata bulala ɗari shine da ya warke Allah ya ce to ya kun kai mata bulala ɗari ga wani abun duka guda ɗari kai duka da shi Allah bai faɗi mace ba kwata-kwata a ƙistarsa an yi maganar duka amma ba faɗi waje da ka ba don bai za mu ce sai matarsa kawai don ku samu daman dukan matanku wannan ƙista ƙarya ce ita ma ba ta da asali ba ta da tushe a haka akan annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙistar zainab a cikin suratul ahzab shi ma an kawo wannan kissa ta ƙarya wanda mun yi bayani akan wannan ƙista ta ƙarya mara tushe cewa shi ma ya ga mata ya ga Zainab binti Jahash tana matar Zaid bin Harisa yaji yana santa ta garewa Zaidu shine ƙarya ne waɗannan isoshin duk ƙarya ne in muna son mu tace Qur'ani a karantar da mutane shi yadda yake to sai an cire wannan tafsirin Qur'ani kala shida ne akwai tafsirin qur'ani bil qur'an akwai tafsirin qur'ani bil sunna as-sahiha qawlan wa fi'lan wa taqriran akwai tafsirin qur'ani bi aqwali sahaba as-sabita ba kowane qawlan ba as-sabitata anhum akwai tafsirin qur'ani bi aqwali tabi'ina as-sabita anhum akwai tafsirin qur'ani bil lugha al-arabiyya akwai tafsirin qur'ani bil ra'ayi wal ijtihadi shine kashi shida na tafsiri duk sanda mutum ya fassara qur'ani da maganganun yahuda da nasara in maganganun ba masu cutarwa ba ne to malamai sukan karɓe su kamar sunayen abubuwan da qur'ani bai faɗa ba ya sunan matar da wa tamlikuhu me sunanta bilqis a yahudanci ya zo. wannan kiranta Bilkisu ko rashin kiranta bilqis ba zai cutar ba tunda suna ne kawai ba cin mutunci a cikinsa. matar wa aziz me sunanta zulaika kiranta zulaika ba zai cutar ba saboda ba wani labari aka bayar na cin mutunci ba suna ne kawai fala ta qaraba hadhihi shajarata wannan shajara din a wace iri ce sun rawaito su amma wannan ba zai cutar da mu dan bushe wance ko wance ko wance bace haka nan au kallazi marra ala qaryatin su sun faɗi waye amma qur'ani bai faɗi waye ba haka nan sanda annabi Musa daga wani ice aka yi ta su sun faɗa suna ashabul kafi su sun faɗa yar ah, ah, uwa nan Musa har abin nan sun faɗi sunanta Qur'ani bai faɗa ba ummi Musa sun faɗi sunanta Qur'ani bai faɗa ba kai Qur'ani gaba ɗaya ma bai gaya mana sunan mace ko ɗaya ba in banda Maryam ita ce ya faɗi sunanta sau talatin da hudu amma kowace mace sai dai a gani a hadisi wanda hadisi ya tabbatar sai mu karɓa kamar Asiya binti Mazahir kamar Hawwa waɗannan hadisi ya inganta akai amma ragowar da hadisi bai zo ba to muna iya karɓar wannan tun da ba zai cutar ba amma kissar da za ta soki annabi ba za mu yarda da ita ba wannan shine kun ga zahirin qur'ani bai nuna cewa wato akwai wani magana mace ko kaza ko kaza ba sai Allah ta'ala ya ce ya daudu ya daudu الهوى فيضلك عن سبيل da aka karanta ta nuna har yanzu magana ake akan hukunci da kotu ba a yi maganar mace ba shi yasa Allah ya ci gaba ce ya daudu ya kai annabi dauda mai daraja inna ja'alnaka haƙiƙa mun sanya ta khalifatan ka zamo khalifa fil ardi a ban kasa fahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi haq kada kadda kai gabarin tafarkin Allah innal lazina haƙiƙa waɗanda ya suke ɓacewa an sabilillah gabarin tafarkin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima nasu saboda abinda suka mance yawmal hisab na ranar alkiyama sun manta mu. na ranar alkiyama sun manta gamuwansu da ranar bincike ranar hisabi suka sa zuciya to waɗannan su za su ɗanɗana kuɗansu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alkali yana cikin fushi kada ya hukunci idan alkali ya ji maganar mutum ɗaya kada ya yanke hukunci sai ya ji ɗayan domin ta nan ne za ka gane kowa abin da yake cewa da wani ya ya share ma magana ya ɗauka ai kawai an gama ma a ai shi ne mai gaskiya to kakkai haka miji ya kawo ta sa ta yi min kaza ta yi kaza ka ce to na bari in ji ta ita kuma amma ka cika amanar mutuniyar banza ce to kai ne mutumin banza don baka tsaya ka ji hukunci ba kayan ki mata hukunci ba tare da wato kayi bincike ba iya abin da Allah yake nufi kenan ya dora sa Dauda akan sauraron masu hukunci mutum biyu na'am وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Allah ta'ala ce wa ma khalaqana as-samaa haqiqa bu mahalici sammai ba wal arda bu mahalici kasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halittun Allah masu ban mamaki batilan da shirme ba to mahalice su a banza ba akwai hikima da ta sa a fahasibtum anna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilana la turja'un zalika bannu allazina kafaru Allah ya ce wannan shine zaton waɗanda suka kafirta fawailun bonan azaba ya tabbata lillazina kafaru ga waɗanda suka kafircewa Allah minan nari na wuta yasa cikin suratul dukhan yace wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasa da abu da ke tsakaninsu ba wato da wasa ba mu su ba face dan gaskiya na'am أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الله سبحانه وتعالى أم نجعل الذين آمنوا ko suna zaton za mu sanya waɗanda suka yi imani da Allah tabbataccen imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai za mu sa su kal mufsidina fil ardi kamar masu barna a ban ƙasa am naj'alul muttaqina ko shin za mu sanya masu tsoron Allah kal fujjari su zama kamar fajirai malam ibnu kasir yace wa idza kana al-amru kazalika tunda Allah baya sa waɗannan su zama waɗannan waɗannan su zama waɗannan layin kowa daban ne fala budda min darin ukhra ya nuna akwai wani gidan wani za ga macuci ne ya ta cuta ya ta cuta har ya mutu yana cuta wani kuma mazalumi ne a ta cutarsa har a mutu ana cutarsa to da ba lahira ya za a yi kenan sai kawai a waka mazalumi a wannan zalimi a ta rayuwa a haka sai an sake wannan rayuwar duk hukuncin da aka yi bai daidai da qur'ani ba sai Allah ya tara mu an sake shi duk wani hukunci da duk wani kotu da duk wani shari'a da aka yi ba ta yi daidai da abin da Allah ya aiko ba sai Allah ya tara mu a gabansa an sake ce amma shari'a Allah ce ai ni ba ni nace ku yi wannan ba yanzu zan yi tawa wacce ne dama an rage mana hanya ne in muka yi wannan a duniya mun rage amma tun da bamu rage wa kanmu ba shikenan duk abin da ka san kayi ka saba shari'a kuma akwai dokar Allah a kanka ka tuba kawai in haƙƙin wani ne kuma ka mayan masa in ko ka to za a sake sabon hukunci a gaban Allah shi yasa yace la budda min darin ukhra yusabu fiha hadha muti wanda za a saka wa mai bin nan wa yu'aqabu fiha hadha fajiru kuma ai wancan fajirin azaba wa hadha al irshadu يدل العقول Ala والفطر المستقيمة على أنه ma'adin waje za. Ya nuna ba makawa sai an mutu sai an tashi. fa inna na nara zalimal baghiya yazdadu maluhu wa waladuhu wa na'ibuhu zamu ga wani yana ta cuta amma kudin sa na karuwa mulkin sa na karuwa 'ya'yansa sa na karuwa ni'imar sa na karuwa kuma yana cutar jama'a ko bai ga an yi komai ba har yanzu waya mutu kazalika har ya mutu a haka wa naral muti'a al mazluma mutu bi kamadihi wani cutarsa ake ta yi har ya mutu da bakin ciki fala budda min hikmatil hakim al alim adil ba makawa akwai wata hukuma wato ta Allah ta'ala allazi la yadhlumu mithqala dharra wanda baya cuta ko ƙwayan zarra min insafin min insafi haza min haza ai ma wannan hukunci daga wannan Wai za lam yaqa haza fi hadhihi dar in bai faru a duniya ba Fata ayyana anna hunaka daran ukhra li hadha al-jaza'i wal muwasati ya nuna akwai wata gidan da za a yi hukunci in kana son zaman lafiya wa kanka tambaya biyar ni waye waye ya yi ni me yasa ya yi ni yanzu a ina nake ina za ni to wannan amsa wannan zai sa rayuwarka ta zama akan saiti na'am kitabun Allah ya ce wannan littafi ne shi alkur'ani ko at-taurat da aka ba ko abin nan zaburar da aka ba annabi dauda kitabun littafi ne anzalnahu muka saukar da shi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ilaika zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai daraja mubarakun wanda yake dauke da albarka ku bi shi ku yi albarka ku karanta shi ku yi albarka ku yi shari'a da shi ku yi albarka ku karanta shi ku yi tafsirinsa ku samu albarka ba inda ake samun daraja wacce ake samu wajen karatun qur'ani majtama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa hafatkum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allah fi man indahu liyadabbaru ayati dan su lura su fahimci ayoyinsa wal Zakara ulul Alba Allah ce ma'abota hankali ma'abota lura ma'abota fahimta su lura da wannan shine malam zamakshari yake cewa tadabburul ayat at-tafakkuru fiha abinda ake nufi tunani a ciki والتأمل الذي يؤدي إلى diru ما يدير ظاهرها sahiha wal الصحيحة والمعاني الحسنة abin da yake juya cikinta ka gane yadda za ka yi fassara mai kyau kuma ka fahimci ma'ana mai kyau da ana mani na'a bi zahirin matulu lam hala minhu bi kasirin ba'in wanda kawai zahirin yake kallo baya ta'ammuli baya lura baya fahimta baya auna wani da wani to abin da zai amfana a ciki kaɗan ne kun ga kenan abin da ake faɗa game da annabi dauda ba tabbatacciyar magana ba ce in muka kula da darajojin da Allah ya masa farko Allah ya ce qatala daudu jaluta annabi dauda shi fa ya kashe jaluta kuma annabi adam ya ce a bashi shekarunsa arba'in a cikin shi yana da dubu shi yana da sittin ya ce a bashi arba'in a hadisi sahihi a ƙara mai ya zama ɗari Allah ce wa atahul lahul mulka wal hikimata shi Allah ya ba mulki ya ba shi hikima wa allamahu mimma yasha'u ya sanar da shi abin da ya ga dama Allah ya ce walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd in banda Allah yana tunkuɗe wasu shashi da wani shashi la fasadatul ardu da ƙasa ta ɓaci walakin Allah zu fadlin alal alamin wani gure yace wasakharna ma'a daudal jibala mun horewa annabi dauda duwatsu yusabbihina wa tsaira wa kunna fa'ilin har tsuntsaye ma mu masu aikata haka ne wa allamnahu san'ata labusin lakum muka sanar da shi saƙa muku sulke ya muku kwalkwali ya muku sulke ya muku mashi ya muku takobi ya muku matsefata ya muku gari ya muku fatanya ya muku barandami duk kayan amfani na rayuwa ya muku lituhsinakum min ba'sikum dan ta tsare ku a lokacin yaki fa hal antum shakirun bullet proof yake musu irin ta da ita ce sulke Allah ce ba kwa gode mun ba walaqad atayna dauda minna fadlan mun ba dauda darajar da ba ta da iyaka ya jibalu ya ku duwatsu awudi ma abu in yana karatu ku dinga kokkomawa tare da shi wa tsaira kuma tsuntsaye ku wagi ku taru a kansa mutumin da tsuntsaye suke bin sa yake tasbihi a cewa ya bi tsuntsu daya wa alanna lahu alhadid Allah ya ce yadda kasancin gan. haka muka mai masa da dutse A abin nan karfe kamar cingan haka yake lailaye shi ya mulmule shi ya juya shi ya hada shi ya bude in ka zo ka kama maka karfe ka ce a maka garma ko a maka kaza ba sai ya sa a wuta ba da hannunsa zai mulmule shi ya maka ya baka a ni'mal sabiqatin Allah ya ce ku yi sulke wa qaddir fi sardi kuma ka daidaita a cikin saka kakkawa mutum tai masa yawa ka tai masa kadan wa amalu Saliha. Allah ya ce ku aiwatar da aiki na kwarai inni bima na basir i'malu ala dauda shukura wa ibadi min ibadiyash shakur ga duk wannan daraja ta annabi dauda ai bai kamata a dangana waccan kissa ta ƙarya gare shi ba to nan zamu tsaya sai mu tashi kuma kan ɗansa annabi suleiman eh abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ah, akwai alajabu ibrahim ya ba da atamfofi guda uku da shadda guda ɗaya akwai ko matarsa ta ba da atamfofi guda hudu cewa abai wa yan uwa waɗanda suka musulunta da kuma marayu Allah ya saka da alheri amma yanzu tana buƙatar a mata addu'a Allah ya bata lafiya sannan haka ma wani ya aiko da yadin yadi ɗaya ko kuma yadi biyar na shadda da kuma sabulu kwa daya to sai sanarwa za mu maimaita ta jiya akwai Kis ga sunan har yanzu ba wanda ya zo ce nasa ne har ma da makullin mota jiki akwai kuma agogo wanda shi ma aka jefar a nan jiya aka tsinto aka kawo har yanzu ba wanda ya zo ce nasa ne sannan akwai mutanen da suka rubuto neman alkur'ani mai girma akwai malam sharu garba zai tsaya yanzu bayan an tashi ana bukatan waɗannan mutane kamar goma sha biyar a fara da su wanda duk ba a ambaci sunansa da Allah kar ya zo kuma wanda duk ya bada sunansa da sunan yana neman alkur'ani zai samu Allah yadda haka iyakar waɗanda suka yi sunan su ne kawai za su zo akwai abba eh aliyu je kada fari akwai abba bin saleh shi ma dai alai je kada fari akwai muktar muhammad shi ma a tudun wada layin gwamnan yobe akwai malam umar muhammad abdullahi shamaki akwai mustapha bala a jeka da fari gombe akwai abdullahi a salihu kumbiya kumbiya layin dogon dibino akwai abdullahi musa akwai kuma aliyu muhammad turin wada kwatas gombe akwai muhammad musa abubakar dawaki kwatas gombe akwai zuwairatu abdullahi modibo akwai aishatu yayaji a barambu jeka da fari akwai maryam abubakar sadiq akwai fatima alhassan akwai kuma lubabatu idris je kada fari layin gadan mai alewa akwai kuma fatima bello waɗannan su ne iya waɗanda aka bukata a yanzu sai kuma wani bukata daga ƙungiyar makafi na jihar gombe na wani suke ƙasin jama'a zafi da kama suna suka ce a sanar da mutane cewa fa su a matsayinsu na makafi suna da bukata ga yan uwa duk wanda zai fidda zakka ya tuna da su wannan shine tunatarwa daga gare su kenan akwai waɗansu silifas da aka tsinta ɗazu ko kuma takalmi aka tsinta ɗazu lokacin da iskan hadari ne ya taso wanda ya gude bar silifas ko takalmin nasa in ya dawo to ya zo ya bayani sai a bashi du'a waɗanda suke da bukatu na alkhairi duka Allah biya musu bukatunsu wanda suka rubuto bukatu duka Allah biya musu wanda suke neman Allah ya ba su wani abu na alkhairi Allah ya ba su. wanda suke roƙon Allah ya tunkuɗe musu wani abu na sharri to muna tawassali da sunayen Allah masu tsarki da sufofinsa maɗaukaka Allah ya tunkuɗe wa kowa abin da yake damunsa na damuwa Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri waɗanda suke ƴan uwanmu musulmi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ya inganta musu lafiyar su aiwatar da ta cikin abin da yake so wanda suke da wadata Allah ya sa wadata su ta zama mai albarka wanda ba sa cikin wadata Allah ta'ala ya wadata su wanda suke da aure Allah ya sa musu albarka da su da iyalansu wanda ba, Allah ya ba su iyalai masu albarka masu addini waɗanda za su yi zaman lafiya tare wanda suke ɗalibai ne masu karatu Allah ta'ala ya ba su nasara cikin karatuttukansu na addini suke ko na zamani ko duka biyun Allah ya buɗe kwakwalansu su dinga ganewa Allah ya sa karatun da za su ya amfane su ya amfani addininsu ya amfani ƙasarsu ya amfani al'ummansu ya amfani su waɗanda suke ‘yan uwanmu ma'aikata ne suke a ɓangarori daban-daban na al'umman nan muna fatan Allah ya ba su nasara da ci gaba a cikin ayyukansu waɗanda suke ‘yan kasuwa ne suke ta yunkurin taimakon addini ta fuskoki da dama Allah ya inganta kasuwancinsu ya sa musu albarka ya haɓaka arzikinsu ya kare su daga dukkan tsatsayi da asara waɗanda suka yunkuri don taimaka ‘yan uwansu musulmi a cikin wannan wata wanda muka sani da wanda mu sani ba wanda suka biyo ta hannunmu da wanda ba biyo ta hannunmu ba wanda duk suka yi aiki don taimakon al'umma da ‘yan uwansu Allah ka karɓi waɗannan buƙatu nasu da waɗannan ayyuka nasu kuma ka saka musu ninkin ba ninkin na alkhairi Allah muna roƙonka waɗanda kai lis a cikin wannan wata ka ware su da nufin zaka ji kansu to Allah ka sa sunayenmu yana ciki اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك